ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim Damuwata kashi na arba'in da uku. Na sha kuka kamar an ce idan na tafi mun rabu kenan da mamana. Ya eh, ta kanta kasa yi min nasiha tai saboda kukan da take. Muka rungume juna muna kuka lamarin da ya sa fanta da sauda hatta ma da hajiya na sai da suka zub da hawaye domin ita ce mai ba da labarin shakuwarmu da juna hakika a yau nake jin dama ban yi aure ba saboda wani ɗaci da ya rika taso min daga makoshi yana saukan min hakkan harshe na jikina kan babu inda baya rawa kuka nake mai ciccira kamar numfashi na zai ɗauke kewa gami da tausayin halin da mama ke ciki sune jagorar faɗa ta cikin yanayin na so mama ta haihu ina tare da ita domin na nuna abin da za ta haifa madarar ƙauna hajiya bilkima ta yayan hajiya mama don ita da wasu mata uku ne amina hajiya maman suka wakilce ta saboda rashin lafiyar kafafu da ba zai barta zuwa ba ita ce ta yi ta maza ta janyen daga jikin mama saboda rukon da na mata ba na wasa ba ne ta fito da ni ina wani kuka mai karya zuciya mai saurare motoci ne ba iyaka a kofar gidanmu kamar yadda na jiyo sau da tana ambata sa da muka fito ne dai ko gabana ba na gani balle na tantance yawan motocin mun isa gidan su sa'ad bisa rakiyar dangi tare da makwabta domin mutanen da suka yi min rakiya sun wuce a kirga fat ɗin momi aka yi min masauki wanda ba kowa a ciki sai tv da ke aiki fanta da murjana da muka iso tare da su ne suka yi uwa suka yi makarbiya sai ka tarbe mu cikin ban girma da gabatar da abubuwan al'ada wanda na tabbata sun tanade su ne sai da muka kwashe mintoci talatin sannan momi ta fito tana takon kasaita dan kafin ta magana hajiya inda ta tara numfashinta cikin cewa hajiya ga yarki nan mun ka miki ita ke sa mata albarka don ba za mu ce amana ba saboda wuya cikawa gare ta amma muna roƙonki da ke haƙuri da ita saboda yarinya ce kamar yaran gabanki yadda za ki ba su kula muke burin ita ma ki bata in sha Allah za ki samu Khadijatu mai biyayya ga dukkanin abin da kika saka ta in har bai kauce koyarwa addinin Islama ba Allah ya ba su zaman lafiya tare da fitowa da 'yan baya abokanan zama na gari kamar yaron albarka Sa'ad amin Momi ta amsa tare da isowa gabana ta buɗe fuskata ta zuba min ido, wanda na suke a kulle sun liƙe da ruwan hawaye. Masha Allah tabarakallah, sai dai rashin a mun gode hajiya. Allah ya baki iko riƙe ta da gaskiya kamar yadda kika nuna mana a zahiri. Hajiya ina ta katse ta domin ta harbo abin da take son ambata, wato taɓa martabata. Mu barta a nan ne, ko mu cika sheladan mu sada ta da tubalin ginin martabarta. Ku tafi da ita hajiya. Momi ta amsa tare da sakin mayafin da ta buɗe min fuska. da tazara tsakanin na da na momi kafin mai sajiya ina ta kawo bakinta dab da kunnena tana faɗin wannan uwar taku ba 'yar babban gida ba ce amma ko me za ta kira ki akan nasabar ki kada ki daga kai ki dube ta zanen kaddara ki ne zo a haka wata rana komai zai wuce har a manta da labarin yadda kika samu ni dai shawara ta gare ki ita ce kada ki manta da taken mai haƙuri ke da riba haka masu iya magana sukan ce shi ke dafa dutse har ya sha romansa riƙe hannunta ne gam tare da ɗaga kai na sama alamun amsawa ɗakina ya tsari fiye da zatona duk da ban buɗe idanuna tar na ga komai ba amma jin yadda jama'a da suka rako ni ke faɗi na gano na kere wa sa'a da kuma rainin momi tare da 'ya'yanta hakika hurera ta yi namijin ƙoƙari domin ko 'yar attajiri sai haka hajiya ina cewa zaki ko 'yar sarki sai haka fanta ta amshe cikin tsananin farin ciki hamdala na so ja a cikin raina ina sake godiya ga mamana kafin magariba duk sun watse har da sajiya ina sun tafi don ita ta haɗa kan jama'ar domin wasu sun fara ambatar kwana za su ka bani da fanta tare da biba da ƙawaye na 'yan unguwar mutum biyu aisha da sa'ida ana ida da sallama Garba wasu kulolin abinci suka sauka alalan ga wasu na wanda muka iso muka same su ajiye a sashen do haɗama jama'a sun ci sun bar su komawa da su fanta ta ce a yi sabida ba masu ci a kam sai ga sa'ad a cikin falon fuskarsa a haɗe ya rufe fanta da masifa wai akan me za ta ce a da abincin alalin ta san ba za a samu almajiran da za su ci ba tunda ba sa shigowa unguwar ita ma zuciya iya waya ta maida masa martani biba ce ta shiga tsakani ya fice tare da bada umarnin a ajiye abincin ni fa ban sarai raina hankali jakuna ne mu da zai cika mu da abinci to abincin sashin momi zan kai Ila ta samu masu ci kin ga fanta ki rage masifa yanzu da ya make kifa da ya gane shayi ruwa ne kuwa da ni ba antina fisa bace sakarya ihu suka sa ni kuma na toshe kunnuwana ina jin rashin daɗin kalaman biba da fanta a ƙarshe dai suka cakuri nama da ke ciki tare da korawa da drinks fanta ta kira mai gadi ya kwashe gyara min wurin suka yi tare da sanya turaren wuta muna ida da sallar isha biba ta haɗa min ruwan wanka na yau ta shirya ni cikin english west da naɗe na cikin lafaya kala sararin samaniya turarurruka kuwa da ta soma fesa min sai da na ji kaina ya soma juyawa na soma yin atishawa DJ kamshi na taka rawar gani a samuwar zamantakewa mai inganci. Sai ki rike da kyau, duk da na ga mijin naki dan san kamshi ne. Kalli gaba Miro, ya cika miki su da turarurruka kuma irin kalolin da kike amfani da su. Aikin mamana ne Biba, hata da sutura nan duk ita ta min. Don ta sanar min za ta yi min komai kamar sarauniya duk lokacin da aure na ya tashi. Na kuma shaida haka. Allah sarki mama, za ta yi kewa. Hawaye ne suka zubo min, na share da sauri ina kokarin hana kukan zuwa. a adija kar ki bata kwalliya kin san sayan baki za a zo yi a ga fuska da jirwayi farashi ya ragu juya bayanai na ci gaba da share hawayen zauna nan dan allah ki tsaye da kukan nan haka fanta ta rika yi yanzu sai gashi tafi kowa zakewa ko kunya idanu mu bata ji take nuna ankul soyayya shi ma sai ya rika wani biya mata kamar tun can dama suna son juna allah har mamaki take bani sam kunya ta yi batan dabo a magananta har ta bata ankul yana biye mata suna manna antina fisa wuka haifanta ruwan aure ya bata mana ita ba wani ruwan aure dija hudu barhajiya kaka ce ta yi riko da ita dan abin da antina fisa ta yi mata ya bata mata rai baiwa allah nan ta taka da kafafunta ta ji har gida amma ta watsa mata ƙasa a ido abin da ya ɓata kaka alaji rai kenan har ya ba da shawara a daura auren ba tare da ya tuntuɓi ankul ba don shi jikar abokinsa ya so nema ankul auren domin ya nuna antina fisa kuranta sai hajiya kaka ta hana ta ce ga na gida ba a fita nema a waje ba alhalin ba da tabbacin ko ta gari ce ikon Allah to Allah ya haɗa kansu to amin amma ba na jin haɗin kan nan zai samu fa Tun da masifa a jinin antina fisa take domin inda za ta gyaru iftila'in da ta game da shi ya isa ya sa ta daina tijara ga bayan Allah amma wallahi kamar ƙara mata rashin daraja ake yi shi ya sa har yanzu babu wanda ya leƙa gidanta amma za mu je don ranar juma'a za mu wuce Allah ya ba ikon zuwa amin ina taya ki murna na ji labarin kin samu cikar burinki na gode sai dai da akwai ƙura fa kamar ta me an ta hajira na ta ni ta bayan ƙasa allah ba na samun baccin nutsuwa a kwanakin nan to me hakan yake nufi ba su suka rabu da juna ba tare da sun sanar da dalili ba shi na gani daidaiya to ki sanarwa kaka alhaji mana na tabbata ba zai rasa sanin abin yi ba jiya na so ma sanarwa da momi ta ce kuma za ta sanar da kaka alhaji sannan ina koma akwai abin da za ta haɗa min da kanta kin san tana da sani akan addini sosai Masha Allah, Allah shiga tsakanin nagari da mugu. Amin. Gyara ma fuska ta ta zaune da ni a gefen gado, ta yi ƙasa da murya kamar mai tsoron kada wani ya jiyo abin da za ta faɗa. Dije dan Allah kada ki bari damuwar kalaman momin su murja ta taɓa ki. Yadda kika shigo ta barakalla, to ki ƙara zama masha Allah. Idan tana masifar ta ki koma kurma, ko da wasa kada ki tanka ta. Idan ta gaji za ta bari. Kin san an ce dutse ɗaya baya amu. Na gode, insha Allahu zan aikata shawararki. ki. very good sannan kuma kada ki sake su jalila su ga gadon baccinki ma'ana su ga fuskar raina ki in san samu ne ki mai da su da banza duk abu ɗaya zan yi nazari a kai ok ina miki fatan alkhairai su cika rayuwar aurenki amin ba zan gaji da gode miki ba guda da hayaniya safanta ya katse mana hira muka yi tsit muna sauraron dalilin faruwar lamarin muryoyin maza da muka jiyo ne ba mu tabbacin abokan sa'ad sun iso a yakam sai ga sa'ida sun shigo ɗakin sun kama ni Biba ta yi hanzarin rufa min gyala a kaina ya rufo har fuskata. ka zauna da ni a kujera mai cin mutum ɗaya. Ina sauraron su suna ta barkwanci. Fanta ta fi kowa zaƙewa a matsayinta na babbar ƙawar amarya. A ƙarshe Binta ta buɗe fuskata wanda idanuna ke limshe. Masha Allah, Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba. Wani cikin abokai ya ambata. Saka amsa da amin. Binta ta saki gyalen ya sake rufe min fuskata. Daga nan da ta Jalal ya so ma nasiha cikin tarin sani. inda ya rika janyo ayoyin Ƙur'ani da san hadisai yana fassarawa akan falalar da Allah ya tanadar wa masu haƙuri da martaba da aure ke ɗauke da shi tare da rahama da ke lalaba da masu kiyaye haƙƙinsa domin nutsi kalaman nasa na shiga gabanmu a ƙarshe Firdausu ta rufe da addu'a aka shafa kuɗi mai daraja suka basu suka koyi godiya abokan suka fice su kuma suka iso gabana kowace ta yi min sallama tare da ambatan min kalma mai kwantar da hankali. Wanta ce ta ƙarshe inda ta rungume ni tare da laliban kunnena. Ta ce daren yau zaki kammala girma. Zan shigo cin ragowar kazar amarci. Saura ki cinye duka. Ko ki biya da aikin lada mai tarin yawa. Ba ruwana. Dan ni ina can nayi nisa a garin maji daɗi. ta na mintsina ta janye cikin siririyar ƙara. Ƙara mata iyalina. Da sauri na yaye mayafin ina sauke dubana a kan Sa'ad, wanda shi kaɗai ya rage a falon, dan ban jin ya tafi raka abokansa. tsayar gira yana kallon tv kamar ba shi ya magana ba ai ni ba ruwana da kai tun da ɗazu kai min sababi kamar ni ɗin ba yayarka ba ce kin manta mama dai dariya ta kyalkyale da shi ta nufi hanyar fita tana cewa duk ɗaya tun da dai matar babban yayi kamar uwa ce ki raina ni ko fanta nawa ya labai ango gari amaryata na a kula da ita tare da raya daren saboda barin shi wasa da babbar sunna ne domin so ɗaya yake zuwa a rayuwa yin sakaci ba a raya shi ba babba asara ce sai ka daure kada ka yi asara shiru yai da ya kamji ne kamar na nutse saboda kunya allah ya ba mu alkhairi ya sa a sama mana sanyin idaniya a bugun farko ta sake faɗa tare da fuciya tana dariyar shakiyanci ƙofar da ta bi na a idanu kamar ina tsimayen shigowar wani ta takun sa'ad na ji na tsira bayansa idanu yana saye cikin kaftan mai ruwan zuma kulle ƙofar ya jiyo ni kuma ne saurin mai da na gefe baki iya gaida mutane ba ko ban kalle shi ba na ce barka da warhaka ban je ya amsa ba sai na kalle shi yana tsaye harɗe da hannayensa akan kirji kayan sun amshe shi sun saje da zubin fatar shi mai haske ya fito kamar wani basarake saboda ɗinkin zubin na sarakuna ne ya ƙara min girma domin ya cika fuskar shi da ƙasin ba sajen shi na da ya fito har da ƙarin gemu mai ɗan tsayi wanda ban san shi da shi ba wato malamin da yake son zama a zahiri tashi mai sallah idan kin gama kallon munin nawa sun koyar da kai ne tuno da wani lokaci can baya da ya taɓa faɗa min haka a gaban ankul ko iyalina ta zama kurma ne jin shiga sunan ne har cikin tsokar naman zuciyata ankul ya faɗo min a rai sai na saki murmushi na sake tsara bakin shi ido ba ko kifta kowa ya so mai na tashi da sauri zan bar wurin sai dai na makaro domin tsinta kaina ne a jikinsa ba tare da na san san da ya iso ba zaman martaba juna ne tsakaninmu khadijatu to ki nutsu ki watsar da kalaman fanta saboda ni bana cikin mazaje masu jaraba da kulafuci ya idanu da na zaro ina kallon bakin shi ne yasa ya datse maganar ya rike damtse na wanda sai da na dan rintsa na, saboda zafi bai kula ba ya so tafiya zuwa dakin da ke gefe daban wanda na hasko na shi ne muna shiga jan yagilan tare da so kwance min lafaya na rike hannun shi jikina na rawa malama ki nutsu ba komai zan yi miki ba saboda na yi wa mami alkawarin kame al'aurata tari ne ya sarke ni jan kalamansa ba alkunya sori sha ruwa ruwan na sha sosai tare da janye jikina na zauna a gefen gado ya sake kama ni na miƙe ya ci gaba da warware min har ya cire baki ɗaya na ido na saboda kayan sun kama ni sosai riga da wando ne shirin da na ji yayi ne yasa na ɗago kai ido ya tsira min na bi inda yake kallo ƙirjina da suka ciko kamar za su faso rigar ya kafe da idanu na yi nufin juya baya amma tuno da kalaman fanta yasa ban aikata hakan ba sai na koma bakin ganin na zauna A jiya, zuciya na ji ya sauke mai karfi tare da nufar toilet da sauri na yarda da fanta dole na rage kunyan nan don jikin mace babban dogaro ne na janyo hankalin miji gare ta kwanciya ne ina kallon silin yana jin fitowarsa amma ban motsa ba tashi kiyo Laula. umarninsa na bi bayan mun ida da sallah ya miƙo min ƙaramin alkur'ani shi ma ya buɗe nashi karatu muka so mai tsawon lokaci har sai da na ji bacci ya so mu kamun ziyara sannan na shafa addu'a na ajiye ƙur'anin na koma bakin gado shi ma babu jima ya shafa ya taso gefe na ya zauna ya kama hannuna yana shafa bayansa cike da kulawa ya ce barci ko da kai na amsa shi ya miƙe ya fice ya jima sannan ya shigo riƙe da babban tire tare da wani jog da kofuna guda biyu ya aje akan kafet ya tawo ya riƙo hannuna ya zaunar da ni bismillah kwanciya da yunwa ba kyau duk da na jin yunwa ban musa masa ba na zuba ficincinan namar kaza ina ci ban ci wani abin kirki ba na zuba fresh milk ɗin na sha na miƙe ba an kara na je ya fusgo hannuna na da na zauna ba shiri na sanya yar ƙara saboda na ji zafi ki fita idanuna Khadija na rintse idan kika ci halin bebaye zaki min za mu samu matsala idan mulki kike ji da shi ni gadon shi ne domin kakana hakimi ne sannan kamar yadda kike wani matsiwa kina nuna ke dole aka miki biyayya zaki to ni ma haka ne amma ki sani daraja Abba na ta wuce na wulakanta abin da ya yaba da shi har ya ga dacewar ya zamo mallaki na haka ke wani sashi ne da yaya musin ke girmamawa hakan kaɗai ya isa ya sa na baki kulawa amma ki sani kin yi kaɗan da na miki magana ki gwada min muskilanci kuma wallahi dole ki ajiye kayan banzan na a gefe in dai zaki zauna da ni shiru na ina ta kallon yadda yake ta masifa har bakinsa na tara kumfa sai da ya shiru sannan na ce ka yi haƙuri kuma meye kayan banzan da nake ɗauke da shi miskilanci mana don na tsane shi wallahi tunda na fahimci kin maida shi abin ado na ji bana bukata zuwa hira wurin mama gara in kira ta a waya mu gaisa kana waya da mama na eh kuma ni na hana ta sanar da ke saboda uwa na ɗauke ta kin ga bai dace komai sai kin sani ba saboda sirri juya kai na gefe kawai ina jin na amincin da ke tsakanin mamana da shi kuma ki gyara zama ki cinye rabin kazan nan koren ki ya ɓaci na ƙoshi ne sa'ad wa da ido na sun koyar da na ƙasa baki da kunya kike kiran sunana kai tsaye ba sirkawa dagowa ne sai ya dallaro min harara lamarin da ya bani dariya na kau da kai gefe ina ga sai na so mu ɗaukar mataki a yau sannan zaki ki gane yallaɓai me kuma na yi ba na son wannan sunan tsoffin murmushi ne tare da yin kura na miƙe ya miƙo hannu zai kama ni na janye da hanzari ya nuno ni da yatsa alamun gargaɗi tare da cewa ta ki bani a baki tun ban saba miki ba abin mamaki sai na dawo na zauna na soma bashi yana amsa idanun shi alamshe ni ma sai na sauke nawa ƙasa saboda nauyin lamarin ya ci fiye da rabi sannan ya ce min zuba mishi fresh milk ɗin shi ma ya sha kofi biyu sannan ya hamdala ya tashi tsaye ya ɗaga ni cak kamar wata jaririya bai dire ni ko ina ba sai cikin toilet sabon brush ya buɗe ya zuba min toothpaste ya saka min a hannu yana faɗin ki brush ki zo ki kwanta yana tsaye na gama yi ya ya zai sake ɗauka na na noƙi me haka na gode bari in taka da kaina hanya ya bani na wuce sai ban tsaya cikin ɗakin ba saboda ina son canza kaya zuwa na bacci ina cikin saka riga ya turo kofar na yi saurin durƙusha saboda jikina babu komai sai pint bai nuna ya ga abin da na yi ba ya isa gefen gado ya zauna ni ko ina ta nuku-nuku na kasa miƙewa an ƙarasa sa riga dubu ta ɗakin ta mutu duhu ya mamaye ganina a razana na miƙe na ji na yi karo da mutum kafin in san abin yin ya janyo ni tare da kulle min baki don ihu ne nufin ƙwallawa. tsakiyar gadon ya yi min masauki tare da rungume ni tsantsan ya kai bakinsa kune na ce yi barci kawai ko in aiwatar da shawarar fanta yanzu na in jiƙa miki aiki limnai tare da kife fuska ta a damtsan hannuna kirjina na na harbawa don ina sauraron lamarin ya sauya har na mance duniyar da nake ciki barci ya sure ni kiraye-kirayen sallah ya farko da ni na motsa na je ni kamar an daure ni sakamakon matsayi da ya a kirjinsa nishi na so maja don ya sake ni amma ban jin ya san ina yi a hankali na soma kiran sunan shi shi ma bai motsa ba sai na tsara fuskarsa idanu tsawon lokaci ina kallon shi wani abu na fitowa daga zuciyata zuwa sassan jikina sai na samu kaina da wa jajayen leɓensa sun ba a yakan ina cire baki ya kama fuskata da ƙarfi ya murgina ni ya hau ruwan cikina ya soma tsotsar leɓena da ƙarfi zafi ya ishe ni na buɗe baki zan yi masa magana sai na ba shi damar cafko harshe na wani yar na ji na zabura na ƙanƙame shi a take na samu kaina da biye masa ina jin wani irin filin na taso min ban taɓa tunanin haka ake jin rayuwa ba a lokaci ɗaya a faɗa shagala a manta duniyar da ake ciki sai a wani lokaci kuma yanzu mun ya mutsa juna ma'ishi buri na abin da nake ji yana taso min ya yi sauki sai dai bisa alamu sa'ad bai shirya bani taimakon samun cikakkiyar nutsuwa ba domin wasa kawai yake da harshensa a bakina tare da yawo da hannunsa sassa sassan jikina wanda na dage ina maida masa martani mara ta ce ta kulle na ture shi da ƙarfi amma ko gezo bai ba haka ya ƙi sakar min baki balle in magana zafin da nake ji a marata sannan bai sarara da yawo da hannayensa a dukkanin sassan jikina ba hakan ya ƙara hautsina nutsuwata tare da motsa min fatar wurin cikin wata siga ta daban da yadda na saba ji juye-juyen da na so yi da ƙarfi ne ya sa shi cire bakinsa a nawa tare da dakata motsa hannayen shi kankame shi ne da iyakacin ƙarfina yana fitar da nishi kamar na yi tseren gudu mara ta sa'ad ka taimake ni zan mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ambata a gigice jikina na rawa marata na kuma kullewa hannun shi ya dora akan mara ya matsa na saki kara tare da kokarin cire hannun shi sai ya rike na da ɗaya hannun shi ya so ma shafan mara zuwa ƙasa na har kan cinyoyi na na ilimi ina jin kullewa na raguwa zuwa can ya zame ya buɗe wurin da kyau ya so ma tofa min addu'a abu kamar shafa aljanu sai na ji ciwon ya tafi Amdala na so ja a fili tare da goge zufa da take fito min a goshi. Sai ya sake rungume ni yana rufa mana bargo. Na motsa zan juya masa baya, sai ya hana ni damar yin haka. Ya mai da ni da gingina tare da zuba min hannunsa a kan na Ya kai bakinsa dab da kunne na ya soma magana a hankali. Afuwan Khadijatu, ba aikata hakan dan na cutar da ke ba. Wallahi da na san haka kike da ban tsokalo ki ba, balle har ma da ke ta ciwo na rashin samun sinadari na. Afuwan please, ban shirya ba. abu ɗaya hana ni wani nutsuwa har na aikata miki hakan shine kamshinki gami da sulɓin fataki sun tafi da nutsuwata but ki gafarce ni in sha Allahu zan sama mana mafita ina kan wani sharaɗi ne wanda ina biyayya ne ba dan yana cikin sharaɗin addinin Islamu ba kada ki damu da sansanin ko me ni kaɗai zan warware matsala ba da jimawa ba saboda haka zan buɗe miki sirrin zuciyata domin ki samu farin ciki a wannan muhimmiyar rana da ya kamata ta shigo cikin tarihin rayuwarki na zamowa cikakkiyar mace kamar yadda kowace mace ke riska kanta a daranta na farko a gidan miji dafa hannunsa ne da ke matsa min na shanu ina dan jin zafi sori iyalin sa'adu limshe idanuna ne ina jin sabon nutsuwa na shiga kofofin gashin jikina maganarsa ta sa na bude ido tare da kunnuwa ina sauraron shi cikin aminta da duk kalaman da ya fito bakinsa khadija kin ciri tuta kin kafa tarihi mai fadi a cikin rayuwata domin ke ce mace ta farko da na so mashakar kamshinta na fita hayyace na a daren jiya zuwa wayewar gari haka ke ce ta farko da na so ma ɗora kwayar idanu a kanta na shiga ruɗani har mafarkin ta ya ta maimaituwa a cikin na wanda na yi zaton ke ba mutum bace ko ga monai duk da na tabbatar da kebil adama ce amma sai wani sashi na zuciya ta ya dinga ayyana min ba mutum na haɗu da ita ba duba da yadda na afka begenki wallahi na shiga wani hali a gamuwa da ke har na so ma jin haushin ɗan uwana musin saboda kishin zai aure ki sa'a ta ɗaya ina aiki da hankali a duk sanda zuciyata ta raya min mugun abu